muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu rayuwa zuwa wannan lokaci kaddara mana haduwa a wannan masu ilimin muhajiri muna haduwa a irin waɗannan ranaku kadarare na wannan kwanaki masu albarka wa kwanaki mata ramadan musamman waɗannan darare na ƙarshen wata na kwatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muna cikin yantattu waɗanda suka dace da dukkan alkhairai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 حسن عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون Allah subhanahu wa ta'ala ya gargaɗi muminai lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam sukan ga cewa mushrikai suna bautar gumaka kuma bayan Allah hankalin su yana baci nuna zance waɗannan gumaka ne su kuma mushrikai yadda to tun da kun muzanta sun an muzanta musu iyayen gidansu ababen bautar su Su kuma bari su zaɓi abin bautar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala sai saukar da wannan aya wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah adwan bighairi ilm kar ku rinka zagin ko muzanta waɗanda suke waɗan ababen da suke kila kuma bayan Allah idan kuka muzanta ababen da suke kila kuma bayan Allah ma'ana kiyayen gidansu allolinsu sai su muzanta Allah subhanahu wa ta'ala سبحانه wai don me da martanin gaba suna ga suna me da gaba tunda an taba an muzanta allolinsu su bari su yi gaba su kuma a madadin allolinsu ga wanda ko kuma kuke bautawa bi ghairi ilmi saboda rashin ilimi irin nasu wannan ke nuna ka'idar malaman usul da suke cewa a bar maslaha da mafsadatin ta'awa saboda mafsada da za ta biyo baya misali idan aka zo za a samu maslaha in an yi kaza amma in an samu maslahar kuma abin da zai biyo baya na barna ya fi wannan maslahar da aka samu to a bar wannan maslahar shi ya fi akan abin da zai biyo mutum ko mai a rayuwarsa sai ya auna abu kaza maslaha ne amma abin da zai biyo baya mummunan abu ne wanda ya fi girma ya fi wannan maslahar girma ya sai mutum ya haƙura da maslahar da zai samu ya saboda ɓarnar da zai biyo baya wataƙila a mutum idan ya je wani layi ya samu maslaha akwai ciniki a guri yana sai da kaya ko kuma in ya buɗe shago a wannan gurin akwai maslaha wannan layin akwai zai samu kwastomomi da yawa ne da ya buɗe shago a gurin amma kuma ba zai tsira daga zargin mutane cewa shi ka zaba ne saboda irin mutanen da suke wuri ya je ta harbuki da su ko kuma zamansa a gurin yana iya rage masa imani kaga raguwan imani barna ce da tafi maslahan samun kuɗi to mutum idan ya auna irin wannan shine sai ake malamai suke cewa malaman usul a bar maslaha saboda barna mafi girma da zai biyo bayanta ma'ana ina ko wani abun da shi ya fi matsala ne kuma ya muni wajen rayuwar mutum ko cutar da shi ko wani abu to wannan shi ya wato ya haƙura da wannan maslaha da zai samu din saboda kawar da wancan kamar yadda suke da ƙa'idoji na ittikazin a hafi bararai misali ga abubuwa guda biyu amma in aka yi wannan za a samu matsala kaza aka yi wannan za a samu matsala kaza amma dole sai an yi ɗaya dole sai an yi ɗaya a rayuwar ko a wannan abu za ka ga wani sayi a harkar tsare-tsaren gwamnati ko tsare-tsaren kundin tsarin mulkin kasar nan za ga wani sayi akwai wasu abubuwa da wannan akwai matsala wannan ma akwai matsala kuma baka isa ka rayu a kasar ba kana kan kasar sai ka yi ɗaya daga cikinsu su za a yi ittika a kafin zararai wanne ne wanda ɗan dama-dama wajen matsalar to kawai sai mutum ya zaɓi wannan sai ringa manajin tafiya da haka so da kasashen da ta gino a kan wani tsari daban so irin wani ka'idojin yawanci su ake bijiro da su a lokuta da ya dace ba ta malamai su bijiro da su shine a nan yanzu misali idan mutum ya zagi gunki wani abu ne ai ma za ka yi tsammanin lada gunki ne ba ana bauta masa koma bayan Allah zama ba in su zagi gunki shi ko mai gunki zai zagi Allah wane ne yi matsala zagi Allah ai wanda baka zagi gunki ba amma zagin gunki ai ba wani sai ma ka ji daɗin ka zagi gunki to amma in mutum ya zagi gunki kuma shi ko mai gunki zai zagi Allah to a bar zagin gunki ya ce to shine yawanci a wani sa'i ko da bangaren wa'azi ko da da'awa ko a sauransu idan aka duba me zai biyo baya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo garin da yasa aka yi sulhu hudaybiya ya zo shi da sahabbai za su shiga makka su yi tsawa su umra kafirai suka ce a ba dai ba dama ya shiga sahabbai matasa suna cikin tare da tare don muka je kanmu ba ina cikin iyakaci kawai kashewa ne idan suka kashe mu mai makoma ba aljanna ba ne yake aljanna ne insha Allah to kawai mu shiga to idan suka je aka kashe su gaba daya aka kashe manzana Allah sallallahu alaihi wasallam aka kashe sahabbai to wa zai yada musulunci ba wanda zai yada musulunci ba ka kana sallallahu alaihi wasallam musu a ayi a zauna nan kawai su kawo ka'idoji a daidaita a koma annabi sallallahu alaihi wasallam Umar radiyallahu ta'ala anhu zai ce ah rasulullah ka mana alkawari ka tabbatar mana lalle za mu bude maka rasulullah ya sanya da eh da nan alkawari za mu bude maka tabbatar za mu bude amma dole yanzu ne ya ce muku bana ne tunda ban ce muku bana bane amma na san za mu bude maka a kika koma su suna ji a jikinsu kawai a je sun an mutu ma ake aljanna eh, to amma kuma mutu an daina yada musulunci don iya su ne musulman to da a yanzu da an gaba da su a can ai mu da musulmi da muke musulunci ba a san ina qur'ani da daga can ya kare don haka ake haƙura da maslaha saboda mafsada da za ta biyo mafi girma wato shine irin waɗannan a nan Allah ce wala tasubbu allazina yad'una min dunillahi ba wai tsoro ne ba Eh, don Allah shi kuma kansu ba tsoro ba ne amma su zagi Allah ko a ah, ai wanda ba zagi kuma kansu ko su adawan za su yi ne wai don me da martani na gaba don su a ganin su allolin su ai da sun san Allah shine Allah da ba za su bauta allolin kun Allah ga Allah kawai za su koma ba tun da kage sun zabi bautar wasu koma bayan Allah to kawai kyale su da kayan su shine Allah yake gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su mai da martani a yi subbullah su suna muzanta Allah aduwa ne ko da mai da martanin gaba don an taɓa iya abu iyayen gidan su ababen bautan su bi kai da ilimin saboda ba san waye Allah ka zayyana li kulli ummatin amalan Allah ta haka nan muka kawata ga kowace al'umma amalahum aikin su duk wanda ya tsaya hijabi sai akan aiki ne yake za ka da shi gani yake kawai wannan aikin shi ne in ka lura ko ƙungiyoyi na addinin musulunci eh, muke tare ko a cikin ƙungiyarsa shi yana da kawai duk sauran ƙungiyoyin ba su yi ba eh, in ma suna yin daidai ba dai kamar irin nasa ba da duk za su dawo a haɗe abunsa ya fi shi ma kuma wata kai gini shi ma wata kai gini kai gani ke ma wannan da yake takamun kamar babu kamar kamar sabuwar wancan ma haka yake gani shi sa amma inda kowa ya yarda na wannan yari da aida duk haɗu a gurin wanda ya to kowa ya ja ta gane saboda yana ganin cewa akwai abun da da waɗancan sun gane sun zo shi kuma waɗancan gani suke haɓa a a zona ai an faɗi saboda in dai Allah ake son a sani a bauta masa to a zo gurin su wancan ma kai bada, wancan ma kai bada, wancan ma kai bada, wancan ma kai shi shine Allah subhanahu wa ta'ala ya kazalika haka nan zayyana li kulli ummatin amalan muke kawata wa kowace al'umma aikin su kowa yanzu ni shi in ya tashi amma ba ce in ka zaɓi gurin tafsiri gurin tafsiri ba ba abu nan amma wani ya je da rana, ya je can ya je shi in ba ya ji ba kamar baya gane wa yake gani haka Allah ya daura masa <laughs> saboda haka kawai sai ga a amma itikadin cewa in ba nan aka zo ba ba a ji ba ko ba a samu lada ba ko ba a yi ba wannan kuskure Yau amma dai ni nan nake gamsuwa ina jin daɗi a guri can kaza ina fahimtar bayani nan yau kuma duk wanda ya je wani guri ma Allah ya dace kawai eh to shine amma dai Allah subhanahu wataala ce kazalika zayyana li kulli ummatin amalan haka nan muka kawata wa kowace al'umma aikin ko kun ce na'am na san wata ran mutum ka ga sai a ah, wani ya in ba ne yau ne ba ke ni kawai a gaji Allah ya wada zayyana li kulli ummatin amalahu Kamar misali wata miya ba gishiri wata miya mai gishiri haka za ka ringa ji wani tsari wani in ka ji wani abu da suka ji kamar ka sa shayi ne ba siga wannan kuma da siga amma kawai kawa kawata ne haka Allah ya maka shi kenan suka yi dai kazalika zayyana li kulli ummatin amalahu thumma ila rabbihim marji'u babbar magana kenan duk gaba daya da jin cewa ni guri kaza da wanda ce kaza da wanda yace sai mu ila rabbihim marji'u sannan gaba ɗaya zuwa ubangijin su ne makoman su kowa zai je can sai na bi'uhum Allah kuma zai ba su labari bima kanu amalu da mun suke zance suna aikata sai kawai duk da kake kai aiki domin Allah kawai ne ni dacewa gurin Allah shi kenan kuma da ya samu dacewa gurin Allah shi ke na yaki nasara Allah ba mu nasara na'am وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتكم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون duk da akwai bambance-bambance da cewa kowa ya tsaya inda ke kuma kowa an kawata masa nasa haka duk wanda baya kan aƙida inda gaskiya shi a fili ne fatacce ne ba za a je nasa ba misali mutum yana zagin sahabbai ba yanda za a yi kasu da shi idan ya zagi asalin addini yawa mutumin da yake ganin wata aƙida harifa yana ganin kawai yana karkace wanda yake ganin yana iya ganin Allah a duniya aka masa gargadi bai fasa ba ba a tare da shi ko ta ina ne da saboda ya karo da ayoyin Allah ba wai ana hada da kowane irin tarkace ba amma wanda ya zo zahiri ya yi karo da ayoyin alkur'ani ya yi karo da aƙidar da sunna ta tabbatar a wannan ba a tare da shi haka mun yake wannan ba ba za ta ah, ai an ce mu je nan an ce da an ce ka je inda aqida ce tabbatacciya ingantacciya alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata kana ce wa aqsamu billahi jahada aymani suna rantsewa da Allah jahada aymani iya kurewar rantsuwar su shi ne ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa la in ja'atkum ayatun wallahi in aya ta zo irin ayoyin da aka bawa annabawan farko annabi Musa alaihi salam aka ba shi sanda in ya fice ta zama maciji annabi Isa alaihi salam yana iya warkar da wanda baya gani yana iya warkar da wanda bayi da yaki kai yana iya tada matacce kai suka rika jera ayoyi annabi Salih alaihi salam an ba shi naka an ba shi taguwa to shine Allah subhanahu wataala ke cewa to mushrikan maka suka yi lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu to me ku kuma ayar da kuke so suka ce mu kuma abin da muke so safa'in nan dutse a mai da shi zinari mai da ba kawai kare kowa da zamanin da zamanin zamanin kudi zamanin kudi ne al'ummar zamanin kudi ne haka suka rinka rantsewa iya rantsuwar su cewa da in ja akum ayatu wallahi in dai aya ta zo musu yadda suka faɗa da la na biha wallahi za su yi imani da ita ana sula da ce wannan kaɗai kuke so eh to sai yahu addu'a ya Allah ka can ta ba su abu da ya Allah ya kuma su malaika jiri sai kaka gaya masa ba sabai muke tura aya mutane su yi imani ba in ko muka turo ba su yi imani ba Allah ya mu halaka shi kwanan sura suna sura abin da yake ɗaga masa hankali ya ji abin masu za ta shiga matsala haka Allah ya faɗa azizun alaihi ma'ani harisun alaiku bil mu'mini na ra'ufur rahim daga gaya masa wannan yace ha ya Allah a basu ya bari kuma bari ka lallaba da Allah ta kulka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna mal ayatu inda Allah ayoyi zuwansu yana gurin Allah in Allah ga dama ne ke turo aya ba ni zan kawo ba amma suna rantsewa da Allah iya kurewar rantsuwa cewa in aya ta zo in Allah sallallahu da wasallam ya kawo aya to za su yi imani da ita sun yadda shi manzo amma annabi sallallahu alaihi wasallam da ke yana yin su yi imani su fara addu'a Allah ya masa a'a in ba su yi imani ba za mu halakar da su ba mu na'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba bi al-awwalin ba abin da ya hana mu rinka aiko ayoyi sai don da muka aika na farko kai ta su sai na atina samudan naqata sirata a bana mubi kun ba wa taguwa ta fito a jikin dutse mu mutum yi imani da ita ga ta nan zahiri sun gani ko su suka ce ta fito haka suke so in shi annabin Allah ne taguwa ta fito ta ya kai wa Allah ta fito ta sai kai ko sai ya dawo da sha ruwa suka ce kuma za su ma kashe ta suka shirya aka samu yan ta'addan gari kuddaru mafi sharrin ta'addanci wanda suke da ba ta yi na samu da na ɓata mu musiratan ba ba na mu biya na ce ma nuri su bin ayati illa ta hanyar ba haka ba abin da ya hana mu rinka aiko ayoyi ba ce dama na farko ma da muka ba su ayoyi karyata wa su ne fa za a yi kawo in an karyata Allah zai halakar da mutane to duk wanda suka ce a kawo musu aya kaza annabin ce ya gaya wa Allah Allah ya kawo aya to da zarar sun kare ta tabbata imani ba kwana kadan Allah ya ce ba su ayyuka dukkan su ta halakar da su dan dai masu imani ko Allah zai tsira haka Allah subhanahu wataala ya ce wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun da yake sanar da ku cewa idan ayat ta zo wannan la'in malamai suka ce lamu kila ne ويشيركم أنها إذا جاءت يؤمن كذا me yake sanar da ku cewa in ayan ta zo za su yi imani ko ayan ta zo ba su tabbar za su yi imani faɗa dai suka yi kawai an na gaban su sun faɗa al'ummomi da su shuɗe sun faɗa ayan ta zo sun ƙarya aka halakar da su na ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون الله سبحانه وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة هكذا ممكن جديا زكاة da جغنى ganinsu wurin ka jujjuya su سمعنا ما سكر بني imani imani bai shiga zuciyarsu domin tun farko kama lam yu'minu bihi awwala marra kamar yadda ba su yi imani da abun da Allah ya aiko musu tun farko ba to babu wani lokaci da za su yi imani aka nukallibu kan mu abu sara ke jujjuya zukatansu da su ba su ganin gaskiya su karba zukatansu ba ta karban gaskiya ta riga ta bushe idan mutum ya jajirce akan karyatawa da kafiri da shi ke sai Allah ya bar shi haka ba wanda yake irin wannan kuma sai wanda dama tun fil azal Allah ya san wane ne cikin mutanen kirki ko yaya aka yi da shi bai imani ba zai yi imani ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kyale shi to lokacin da yake wannan alfahari cewa inda aya za su za su imani Allah ta ina haka muke jujjuya zukatansu da su da ganayensu ko da kamar yadda tun farko ba su imani ba yanzu ma da za a kawo aya ba za su imani ba wa nazaruhum fi qubuyanihim ya'mahu haka muke kyale su fi qubuyanihim cikin matarsu ya'mahu suke ta imuwa suke ya taraddado da su kai kawo kawai suke ta imuwa haka kullum za su zauna cikin matar suna imuwa tunda suna sharɗanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu ayat da ta wuce alqur'ani أولم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب لتشفع أولم يكفهم أنا أنزلنا alaikar kitabu isla alai shin bai ishe su ba aya cewa mu muka saukar maka da littafi al'urani. ba shi nan ana karanta shi ba a ayan da take alqur'ani mu'jiza uzuma mafi girman mu'jiza ita ce al'urani. duk ayoyin da aka ba manzannin da suka shuɗe Al'urani da ya zo ya rufe su gaba daya wanda aka ba bashi alqur'ani wace aya wani yake nema wanda alkur'ani in yana maganar abun da ya fi tun farkon duniya aka yi shi alkur'ani yana magana kamar yanzu aka yi abu alkur'ani wanda gaba ɗaya babu kokonto a cikinsa babu shakka a cikinsa ba wanda ya sai ƙarya tashi akwai mujiza da ta wuce wannan wadda annabi sallallahu alaihi wasallam shine na karshen manzanni amma in yana ba da tarihin waɗancan annabawan ko wanda ya rayu da su da zai iya bayarwa saboda aka abu na mujiza ita ce alkur'ani a yanzu a ba su alkurani ko su suna biyan wani har kawai kyale su wani kallin ba su ita ta wani kawai abu tsara mu kama lam yu'minu bi awwal mara yadda ba su imani da alkurani kun farkon lokaci ba ba abin da za a kawo su imani ne shi wanda zan rubu za mu su kawai fi kun ne cikin imuwan cikin fatar su ya amahuna suna ta imuwa ce malamai suka ce in kaga Allah ya ce nan to abin da ba za a yi bai ba za a yi ba Allah ce da a ce annana lalle cewa mu inji Allah subhanahu wata'ala nazzalna ilayhimul mala'ikata da a ce mun yi ta saukar musu da mala'iku bayan saukar musu da mala'iku wanda suke gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kallamahumul mauta matattu waɗanda suka riga mutuwa tuntuni su yi magana su ce wannan fa annabin Allah ne na gaskiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya aiko shi ku yi imani da shi da muka je lahira ba mu imani da shi ba mu kai labari ba annabawan mu tun farko tun mutanen farko ne tun farko annabawan mu sun ba mu labarin za a yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaka wannan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku yi imani da shi shi ne wa kallama huwal mauta matattu su gaya musu wannan wa hasharna alaihim kulla shay'in qubula mu taro musu duk wani abu kowane irin dalili da yake tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qubula wato ido da ido akwai kira ibalan da qubula duka ma'anar soyayya ganan ido da ido suna ganin su suna ganin abubuwa komai a kawo wanda ke na dalili na tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne misali dutse yana tasbihi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi ana sun gani rabba al hasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dau dutse kawai sai aka ji dutse yana subhanallah subhanallah ya ji dadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi an kawo abinci ana ci aka ji abinci yana subhanallah subhanallah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin sa tuwon abincin zance yana jin daɗi ka san musa ba da ke eh, abincin yana jin daɗi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin sa sai tasbihi yake dabbobi suna girmama annabi sallallahu alaihi wasallam tsuntsaye suna girmama annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa hannunsa a cikin ruwa a ƙwarya ana ta alwala da sha da wanki da wanka da duk abin da mabukaci ke bukatun yayi ruwan sai bulbulowa yake daga tsakankanin ya tsusa har kasan farcin sa ruwa yake bulbulowa duka wannan ba su gane manzon Allah ba sallallahu alaihi to duka wannan ya nuna to Allah subhanahu wataala ce to bayan da a ce za mu saukar da malayi su ma su zo su taru suna cewa mu mala'iku mun shaida annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ku yadda da shi wa kallamahumul mauta duk waɗanda suka rasu tun da har al'ummomin annabawan farko lallai annabawan sun ba mu labari annabi Muhammad suna da wasallam manzon Allah ne wa hasharna alaihim kulla shay'in qubula mu taro musu kowane abu da yake nuna cewa lallai manzon Allah suna da wasallam manzon Allah ne qubulan su ganshi ido da ido ba wai ayyo magana ya su ji ba a abun ya tsaya ya yi magana Allah ta ma kanu yu'minu illa an yasha Allah ko an yi haka ba su kasance za su yi imani ba sai in Allah ya ga dama saboda tun fil azan su ba waɗanda za su yi imani ba haka Allah su subhanahu wataala ba su haka walakin na yi yajhalu sai mafi yawan su yajhaluna suna jahilci sun jahilci Allah su subhanahu wataala kuma sun jahilci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya zama to suke jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam su karyata ayoyi su karyata shi su ce shi kaza ne su ce shi mai tsini ne duk abin da za su faɗa sun Ko da jahiltan wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balle ma su san waye Allah da sun jahilci haka haka Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar waɗannan mushrikai ba imani da su da za su yi imani da sun yi imani tun farko waɗanda za su yi imani sun yi imani na'am وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء Allah ce wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinn yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawli ghurura Allah subhanahu wata'ala ce haka nan muka sanya ga kowane annabi aduwan maƙiya shayatin al-insi wal jinn shaytanu mutane da aljanu suka zama ababen gaba ga annabawa kowane annabi yana da shaidanu a cikin aljanu waɗanda suke shaidana wajen ɓata aljanu yana da shaidanu a cikin mutane waɗanda suke shaidana cikin ɓata mutane kowane annabi yana da wani haka akwai waɗanda shaidanan shaidanu a cikin aljanu ya ɓadda su akwai waɗanda shaidanan shaidanu a cikin mutane ya ɓadda su a cikin mutane akwai shaidanu a cikin mutane akwai aljanu abu da shaidanu a cikin aljanu akwai shaidanu amma shaidanun cikin mutane suna amfanar da shaidanun cikin aljanu kamar yadda shaidanun cikin aljanu suke amfani da shaidanun cikin mutane wajen fadda kowane irin jini shaidanun cikin aljanu suna taimakon shaidanun mutane don su fadda wasu mutane kamar yadda shedanun mutane suke taimakon shedanun aljanu don su ɓadda wasu aljanu shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da wannan yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura tashin su suna wahayi da tashi suna musu wahayin zukhrufal qawli maganganu masu zaki na batarwa misali mutane akwai mutumin da shaidanun aljanu ne ke sanar da shi da nusar da shi yadda zai ɓaddawa ne kawai kawai da shi daga hanya domin ne yau kai ba abu hun idan ba abu zukuru falkawar iya ɗau wannan zukuru falkawar idan suka zo za su yi amma ni wanda yake shaidan a cikin mutane yace eh, ni na banda wane da wane da wane duk irin yadda suka dina na banda su amma na ga kana kokarin banda wane da wane ba za ka iya banda shi ba sai ka bi ta kaza ta kuma shaidanun aljanu ke biya wa shaidanun musa kin kai wane ne kake so ka banda shi ta guri kaza za ka yi to da shaidanun aljanu suna zagayawa cikin mutane kamar da jini ke gudana a cikin mutum haka sun san mutum sosai ba za su gaya wa shedanin mutum cewa in dai wane ne ta wuri kaza za a da sai su gaya musu zukurfal zukur zukurfal shi shine maganganun da za a yi amfani da su ga tsaddaran za a ana yanci zukurfal kawul magana mai ado mai zaƙi wacce in aka yi amfani da ita to shi ke na kawai hankalin mutum sai an ɗauke shi wani sai a zama masa da maganar kuɗi kawai in a kasuwa ne ta kudi ta kasuwa za a zo siya daban in ta ma'aikatan gwamnati za a zo siya daban wani a zo masa ta gurin mata ke in dai wane ne nani wani a zo masa ta gurin mulki in dai wane ne nani wani a zo masa ta gurin kaza wani a zo masa ta gurin hasada in dai wane ne nan ne za ku ɓadda shi yanzu nan hasada yake da jama'a cikin sauyi shi duk wanda ya yi alaƙa da shi to yana hasada da shi da ta wurin hasada ake bar shi hasada ta cinye kyawawan ayyukan ya ji lahira ba da wani shaidan sai zama ta wurin girman kai wani ko shi girman kai in kana so ka bar shi yau kai ba'a zuwan ila ba'a zuwan zukur ban kawo guru da ka ce a wani ka kasa batarwa kin dai wani za ka batar bari baka da ga yau kawai ita guri kaza za ka batar wani shi don haka eh, sun karanta mutum sun abin wannan shine yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf fal, qawl gurura ko da gururi wata ta rudan ta mutum ruda shi a ce to bayan yi wannan kenan shi kai wannan za ka ɓadda shi shikenan sai ka wannan hanya ana ce walau sha'a rabbuka ma fa'ali da ka ya ga dama za su yi haka ba Allah subhanahu wa ta'ala da saninsa matattu Allah ya bar su cikin bada haka da sanin Allah subhanahu wani A fazaruhum Allah ta kare su kuma yaftarun da abun da suke kirkira na kariya kyale su ba abun da za su maka ko ba za su hana addinin Allah ci gaba ba sannan mu'minai za su tabbata akan imani Allah samu zan zama mu'minai ya tabbatar da mu akan imani na'am ولتطغى إليه أفضل أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون ولتقوى إليه إلى زخرف القول كذا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا wannan zance mai kyawu na rutarwa da ake tsabta wanda za a batar da shi akan yi amfani da wannan zuhrufal ne magana da za ta iya ɗaukar hankalin duk wanda ake so a batar da shi don me wali da ilayhi afidatu alladhina la yu'minuna bil akhirah saboda wato zukatan waɗanda ba su yi imani da lahira ba su karkata zuwa ga wannan magana shaitani ya sokar da mutum ya sa kullum ka mutum ake so ne ya rinka neman tsari daga shirin ke shirin yana iya kwanta mutum ko a ina ne ko a kowane irin lokaci saboda yana da fawa sosai yake da ita gaban Allah ai ya tabbatar wala wala udillan lahu wala umanniyan lahu wala amuran lahu kala yubatti kunna azanan an'am wala amuran Allah kaga wannan duka wala udillan nan wallahi ya Allah sai na bar da su wallahi zan bar da su wala umanniyan nan wallahi zan rinka sa musu burace-burace. sama mutum wannan in ya ga sanan gurin ba zai kama shi ba sai ya samu masa wancan buri sanan gurin ba zai kama ba ya samu masa A wai burin na abu halal ba sai wani ya ce bari ya daina buri tara kuɗi ko burin zuwa kasuwa a'a ba wannan ba zuwa kasuwa halal ne ai to in mutum zai kasuwa zai kasuwanci ta hanyar halal halal burace buracen abun da ba halal ba abun da ba zai yiwu ba lokacinsa bai yi ba sai sa wa mutum burin cewa sai ya same shi kowace hanya da zayyana wa mutum hanyoyi sai ga mutum ya kasa kwanci ya kasa zaune yana ta rigibi sai ya bi duk yadda za a yi sai ya bi wannan hanyar ya samo abun da yake so ya samu kowane mai shirin ya samu kamar niyar na shaidan wani nan wani amuran da hun kare bacci kun wani na azana da al'ad wani amuran da hun kare bayyana na kalkawa yasa Allah ce ya'iduhum wa yumanni shaidan za ka ganshi kullum hun ila musu alƙawarin wa yumanni yana jona alƙawarin da tamanni buri yana musu alƙawarin tabbas in kai kaza za ka samu kaza muddin in ka je guri kaza za ka samu kaza shi ne idihu wa wai manni da mutum yake so sai nuna masa cewa in kai kaza ne wannan abu zai tabbata in kai kaza ma abu kaza zai tabbata in kai kaza za ka samu kaza wannan shi ne ya idihu wai manni la tawma ya shaytan shaytanu illa ghurura shi ko shaytan yayi alƙawari rantsuwa yayi a gaban Allah rantsi a gaban Allah yace ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم فلا تجد أكثرهم شاكرين wani kai kana masallaci ma sai shedan ya zo ba ko kana karatun qur'ani sai shedan ya duk abin da kake shedan ya haka kawai ya ci noma wata waya ba za a yi ma waya ba sai kai kabbara Ba shari'a ne za a yi waya ba sai kai kabar sai kai awa guda kana zaune ba a yi waya ba sai da ka zo ka ce Allahu akbar wai sai ka ji waya tana mutu ko tana gara janjani ba zai zo ba ka bude musa tun da su ake hira da kai amma daga ɗaukar musa kawai sai ga sun ma awa sai na da hanyoyin ba ga wani ake min bayni aidi kuma la ake yana min bayni aidi wa min khalfihi wa an aimanihim an shama'ilihim wani abu kaza ne ta nan zai zo wani fitan ne ta zai zo wani kaza ta can zai zo kowaye wani fasikanci kawai a gaba to ta nan kawai aka kama shi iya azumi har litinin da alhamis amma bai tsira wajen fasikanci da shashanci Allah ya kiyaye wani wajen shaye-shayen abin da bai halatta ba wani kuma duk kokarin da ke kusan kuma an aka abin da Allah ya kiyaye wani shi kuma in dai kuɗi ya ce haram ne to daidai yake da halala wayan sa kawai duk abun da za a yi da shi sai ya ɗiba kan kai mu'amala sai ya cuce ka balle kuɗin gwamnati ya same ta sai ya ɗiba zai iya yin komai ka duk alkhairai ka ga alaman kirki amma ina kada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke nuna allura ko misalin allura ne kuɗin da ba na mutum ba ya ɗiba daga dukiyar da ba ta dukiyar talakawa ba zai bari ya je aljanna ba amma sai manta wannan ba zai sani saboda shi kawai haka haka yi kowa da irin abin da yake fama da shi za ka wani ya ga in ba ya tsallake doka in dai akan haƙƙin mata ne wanda suke zai fasikanci da su ba wai aure ba a'a kawai shi dai zai shafi wani za ka ga ana ce masa wane yana da ɗakuna a hotel daban-daban kawai kamammu ne wannan ɗakunan kawai su dindindin kawai ana biya saboda ko ta kwana kuma wanda ma sharrin ke ya aje wata mata yadda ake bada labari a wani hotel ya aje wata wani hotel a matan sa gida shi haka shi kuma haka yake kuma an ba shi dama an ba shi kaza akwai kaza akwai kaza shaidan kowa ya yi da zai zo masa haka kuma la'afiyar nan mun bayyana aidi min kalbi wa an aimani wa an ga mutum ya gogari wani kuma sai ya taba kayan da ba na sa zuciyarsa karama shi kawai in ba ya ɗan yi tata ba ba ya jin daɗi haka yi Allah ke yi to duk irin waɗannan abubuwa matsaloli ne wanda ke shaidan ke zuwa ya zo da mutane ne da zukurfal kawun waɗancan shaidanun cikin aljihun za su kawo shaidanun cikin mutane zukurfal kawun ba duk mutumin da baya gina kakan alkhairi ka yi takasansan da shi abokin ɗanka da zai zo shi kawai da ya ja ɗan ne wajen abin da ba daidai ba to ka yi addu'a Allah ya raba su kuma in kana kana da hanyar raba su kai ma su babu wani wanda aka ce dole sai kula yi kuma da shi kula yi shi shaidan yana ba shi zukurbal kauli dan ka karami kawai shi sai ka ga shi wannan yana ta ta masa zukurbal kauli ikaza ikaza shi kawai ya manta da faɗan da iyaye suka masa ya manta da nusarar da iyaye suke masa shi ke an dora shi a ka yana dole mutum ya rinka bibiya lokaci bayan lokaci bayan addu'a shi kansa mutum duk inda ka je ya kamata wani abu in dai zai kai ka ga saba Allah ka hakura da shi ko me za a samu duniya akwai gularen da da ka je gulin ba ya fi maka alƙai amma in Allah ya kai ka kika nemi agajin Allah amma in ka ga abu ba zai yi ba dawowa ya fi maka sauki saboda lahira ta wanzu shine mafi alkhairi da duniya kawai ba ta da wani tabbas yanzu nan komai aka zama duniya sunansa dai ko kai kare ka bashi mutum ya kare ya bashi ko shi ya kare ya bar mutum shi yasa duk abin da babu yardar Allah a ciki shi ne nemi agajin Allah ya iya kuta daga wannan Allah subhanahu ala yana ba da labarin yadda shekaru suke irin wannan haka Allah yake wani tasra ilaihi afidatun ladina la yu'minuna bil akhirati saboda zukatan waɗanda ba su imani da zahira ba su karkata zuwa ga irin wannan maganganun da shedanu ke wahayi zuwa ga shedanun mutane wato duk abin da za su ana karkatarwa da zuciya ta karkata zuwa gurin za su waliyar bauhu saboda waɗannan mutanen su yarda da abin da ake faɗaɗi waliyar ƙwatarifu ma hu muku saboda kuma su waliyar tasibu ma hu muku tasibu kenan kawai su aikata abun da suka saba aikatawa ko kuma su yi tsaye eh, su aikata abun da suka saba aikata wani ya amalu ma mu amiluna ko ya fi dubu ma mu maktasi muna su malamai suka farsa haka duk yanda mutum yake a kullum yana neman agajin Allah wajen jajircewa akan daidai mutum bai alfahari ya kama zama daidai a sai kawai neman agajin Allah idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kansa yana cewa Allahumma ya muqallibal qulub a cikin sujada ba sabbit qalbi ala dinika ko ala ta'atika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa wanda ya isa karkata da shi Allah riga ya kafa shi Allah ya yarda da shi kai wanda suke tare da shi ma Allah ya yarda da su sahabbai Allah ta radiyallahu anhu saboda me don suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kansa yana ta ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wanda ke nuna maka babu wanda mai zama wajibi a kansa ya dage da addu'a da cewa da tsewa ba za su ga jarabawoyi kala kala a rayuwa su zo maka tana wannan ya zo ta can wancan jarabawan su zo ta can wancan ta zo ta can amma kullum ka nemi sabati a wurin Allah ba wayon ka ba ba ilimin ka ba ba dabarar ka ba ba kudin ka ba ba kokarin ka ba sabati kawai ya samu daga gurin Allah shi kenan komai mai sauki ne riko da addini ya zama mai tsoro wa abubuwan da za su rudar sai Allah ya cire maka sha'awar su haka sha'awar abu kaza haka sha'awar abu kaza to duk su ne dama in suka taru rudarwa duk da ka ga abun duniya ya zama jarrabawa ga rayuwarka to ka sani cewa kana bukatar addu'a ta kara karuwa a wani abun duniya ya zama shi ne ya rufe mutum ido ai akwai jarrabawa babu wani abu na duniya da zai rufe mutum ido abin da babu yadda Allah a cikin wani abin da kawai abin wasu mutane su kai abu kaza ne da ka haƙura da shi wannan ya ce kai abu kaza na akwai matsala wannan ya ce kai kaza to irin wannan dole mutum ya roƙi Allah ya nemi agajin Allah tsayawa a inda Allah ɗaya da shi ya ci gaggawa da wuce inda aka ce da mutum sai sai hatsari da wata duk inda mutum ya bi Allah subhanahu wataala ya taimake shi wasu abubuwa da yawa sai Allah ya cire masa son su ke gode wa Allah eh, ba sai ka bada ba ai ka ni ba na son kaza ni ba na kai ka sani abubuwa da yawa wanda jama'a suna so amma Allah ya cire maka su ba su ba kada wanda ba da wasu dame ka wato wannan ba karamin nasara bane daga Allah to karka sai ah, a sai don yasa ne da ka kutsa kai ma a rinka yi da kai ko kai da gaba ɗaya da kai zama haka din nan ba gaskiya ba a sanin ka a'a ba a yi da kai sai a yi kiran mutane ba a kira ka ba duka alkhairi yawwa a yi ta kira ba a kira ka ba sau da yawa an kai to inda duk aka ce a kira ka yau a kira ka gobe in baka yi sa'a ba sai wani abu zama wani abu Allah ya kiyaye na'am أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممتلين الله سبحانه وتعالى يقول أفغير الله أبتغي حكما كذي أبو محمد صلى الله عليه وسلم ينزوني الله zan nema ya zama shine mai hukunci tsakani na da shine mai hukunci a harkar rayuwa ta wani Allah shine mai hukunci tsakani na da ku ko mai hukunci a harkar rayuwa ta wa huwa allazi anzala ilaykum alkitaba mufassala alhali Allah shine wanda ya saukar muku da littafi mufassala daki daki an yi shi dalla dalla killa killa kuma a nemi sa ke zama mai hukunci Allah ce wallazina atayna humul kitaba waɗanda muka ba su littafi ya ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq sun sani lallai wannan littafi alqur'ani munazzalun sauƙaƙe ne min rabbika daga ubangijinka in haƙƙi Allah ya saukar da shi daga tsaye daga nan suke bai kowane ne shi ya ji alqur'ani ya su gaskiya ne in ya kalli al'umman qur'ani masu aiki da alqur'ani ba masu yaudara ba wanda suka rike alqur'ani suna aiki da shi kowaye ya ya gamsu ya san mutane kirki fala ta kunan da minal mumtari Allah subhanahu wa ta'ala ce ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam fala ta kunan da minal mumtari kar ka yarda ka zama daga cikin masu kokonto Allah da ya saukar maka wannan littafin kowa ya san da gaskiya in kun tafi shakkin mimma anzalna ilayka fasalil ladina yaqra'una al-kitaba min qablik idan kana kokonto ne game da abun da muka saukar zuwa gare ka tambayi waɗanda suka karanta littafin da aka saukar kafin ka zo in ba su baka labarin cewa an yi za a yi kuma za a saukar maka da alkur'ani sau da ka alkur'ani littafi ne na gaskiya sun sani sun gina kawai saboda kafirci wala ta kunan na minal mumtari kar ka yadda ka zama daga cikin masu kokonto tabbatu akan gaskiya na وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم الله سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا kalmar ubangijinka ta cika sirrikan da gaskiya babu inda ƙofa ya saura wannan rashin gaskiya ta cika da gaskiya a wajen zance wa ta cika da adalci a wajen hukunci wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala maganar ubangijinka ta cika da gaskiya a dukkan zancen Allah zance ne da gaskiya sannan wa adala dukkan hukuncin Allah da abun da Allah ya tsara ya ce a yi na ibada a cike ki da adalci na mu baddila ni kalimati babu wani abun da zai canza kalmomin Allah kalmar Allah a cike take da gaskiya a cike take da adalci tun farko tun tun tun kuma har abadar abada وهو السميع العليم الله شيني السميع ميجي لأقوالكم بدوكم لكم ولا العليم مثلي لأفعالكم بدوك أيكم لكم نعم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرجون يبصرون الله سبحانه وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيلك in kace za ka bi mafi yawan waɗanda suke doron ƙasa wallahi za su ɓance kai daga farkin Allah Allah ce ma aksarun nasi wa lauka rasu da mu'mini mafi rinja mafi yawan mutane duk yadda kai ba za su yi imani inda mafi yawa ne kaɗan ne suke imani kuma kaɗan ne in ka bi su za su ɗora ka akan daidai suka zagaye cikin mutane sai ga wasu kuɗi an kawo amma ba mu san alaƙin su muna kokonto ya kake gani sai zai taimaka larura ne kan larura ne kin kabe kuma wancan ba sai a ah, wannan ka ba ai to kada wani abu kai sadaka a ciki mufti ke kenan ya maka fatawa kada wani abu kai sadaka in kana tsoro ya ga rigawa wani kai mun kaje gun wani shi ma ya biya ma irin nasa ita amma ba ne ce maka kamar sai yan kalilan sai wa in tuqi akthara man fil ard yudilluka an sabili abu kaza da abu kaza za a samu wannan ce maka karaye abu kaza da abu kaza za a samu to amma kuma hanyar zuwa ta dai gurin yaya take za a samu amma wace hanya za a bi a dai gurin dole ne a'a za a yi kaza to wace hanya za a biya da wuri duk a haƙura a zubar da mutunci a zubar da addini a zubar da gaskiya a zubar da abun da ya dace har sai an je gurin dole dole in su kai aksa man fil ardi amma za ka bi mafi rinjayen mutane ko ba ka je kai yawa wallahi Ka za ka ka kun ga kowa zai ta gaya maka sai yan kalilan a cikin jama'a wani kuma zai zai kawai lura da ina ka fito ne ka ga ya ma gaskiya zai ba in ya lura da inda kake so har zai ce malam gaskiya haka ne duk wanda ya zo gun ka ce shawari kar ka lura da inda yake so lura da inda a fahimtar ka wannan ne gaskiya ka ce wasu ni gaskiya a fahimta ta in dai shawari kake so ni na ga kaza ne kawai amma ban sani ba ko zan yi daidai ko na yi kuskure amma in dai fahimta ta ce to ni ina ga kaza ne ko fahimta ta ina ga gaskiya wannan abu a bashi ko shi ne magana wakar ka lura da mutum ya zo gurin ka shawari sai ka ji kawai daga maganganun sa ka fahimci ya riga ya doshi abun kawai shikenan sai ka ce masa eh a wannan ya zama ingiza zai kai in ka bai asara man fil ardi zai doka an tabi dewa in ka bi su in ji Allah subhanahu wa ta'ala in ka bi mafi rinjaye dewa da inda suke doron kasa Wani da su bi da kai ne daga cikin imani yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ayyace idan zamani irin wannan ya zo ku kai taka tsantsan da yawan shiga jama'a sai yan gurin alkhairi taron alkhairi nan ne za ka riga shiga amma duk taron kwama ta za ka yi ta tsantsan kuma da ka dawo daga gurin inda ya zama ka wajibi ka da ka dawo lazanci gidanka lazanci gida kawai ka fito ka kalli can ka kalli can ka faɗi can ka faɗi can ka faɗi kariya ka faɗi wofi a faɗi ka ya ɗan adam ne ba su sai ka dole ka canja ta rinka tsatsa kenan kuma ka shiga gida ka shiga inda za ka ambaci Allah ka yi abubuwa amma in dai wai taɗi da jama'a ne duk inda ake taɗi ka ce ganin an zo gurin da taɗi ya ƙari yau a yi gobe a yi jibi a yi duk wanda suka zaɓi wata majalisa ta hira to har abada in za su samu lafiya su zauna to suna da abin fada jiya an faɗi wani abu gobe an faɗi wani abu jibi an duk abin kuma da wuya ka samu ana duba wanne ne Allah ya yarda a ce kawai an zo majalisa haka zauna to mu bude da salati wa manzo sallallahu alaihi wasallam menene Allah ya yarda da shi gobe ba za su ga jama'a ba haka wani duka asara man fil ardi min luka an sabili in yattabi'una illa dhann ba komai mafi rinjayen jama'a suke ba yasa su da mutane illa dhann sai zato dai a zatona a kai kaza ba sai a samu ba a zatona kai din ba kai gani za kai kaza in ba irin ku ba kaza a zatona kaza kawai shi ne in yattabi'una illa dhann zalla zato ne amma ka san haƙiƙanin abin da zai biyo ba ba da ya sani amma a zato na a inda nake gani shine kaza wannan ma ya gaya maka a zato na kaza wancan ma ya ce maka a zato na kaza shine kawai yattabi'una illa zuwan wa in hum illa yakhrusun kai ba ma mafi rinjaye ma ba ma komai ce ba illa yakhrusuna ba dai kiran karya su mana shi ka san dai ba in ka faɗa ƙarya ne sau da yawa za a faɗi karya ne kawai don neman yadda abin da duniya za ta shiga da shi Allah ya sa mu dace in sha Allah ta ran muna rayu lokaci na gaba kan su wani kan nan sai muna kokan Allah ba mu ikon aiki Allah ta ala ala Thank you.

suka a kansu Allah ya ba su ikon biya da dukan mu kowa da irin bukatun da yake da su ana karɓar mana bukatun mu na alkhairi Allah ka kawo mana da tsara mana ni'ima a rayuwar duniya da lahira fitintino da ke damun mu Allah ka kawo mana ƙarshen su dukkan inda jama'a bayi ke cikin damuwa da tashin hankali da tarzoma ya Allah ka kawo sauƙin إنك على كل شيء قدير وإليك السبيل أكتبت هذا أنت الأول tabbatar mana da nutsuwa da kwanciyar hankali tabbatar da adalci cikin shugabannin kawar mana da cin hanci da rashawa ya haɗi ya kayo ya zaljira da Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allah ka karbi azumin mu ka yi ayyukan ibadoji da ka ba mu damar yi kama da tabbani na sa'i a amali dan mu kuma amta alaina bil amal wa bil a'mal kunna alaina bil qabul inda ka sami mu ga ibn mujibu da'awat Allahumma ighfir lana wa li abaina wa ummahatina wa asdaina wa jaddatina wa aslih lana azwajana wa ce. واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم اعز رقابنا ورقابهم من النار في هذه الأيام المباركة اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا معشورا وتفرقنا بعده تفرقا معشورا اللهم احفظ بلاد الحرمين مكة والمدينة من كل سوء ومن كل شر ومن كل مكروه اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك